minhum wal amwat da rayayyu da matattu sun batu tusallimu kawai sai ka ce 'asalamu alaikum dama ya faɗa an ce sallama ya guda ɗaya ne ake a sallar jana'iza ko to me hukuncin yin sallah ga wanda bai zo da rai ba wanda bai ko wanda bai yi wannan kuka ɗin ba ka san kowane yaro idan haife shi yana faɗowa a duniya kuka yake yi haka malamai suke cewa wai kamar yana faɗin wannan a duniya sai ya fashe da kuwa cewa yo Allah ya shigo cikin bala'i da musiba sannan kuma duk ɗan da aka haife zaga ya sauko hannunsa a dunkule sai an buɗe hannun ma an wanke saboda akwai dauɗa a ciki wai alama ne na cewa mun shigo duniya za mu tara ko ana hamala ana hamata sai mun tara duniya shine ma'anar haka ɗin duk wanda ya mutu kuma zai mutu ne hannunsa a buɗe haka ya mutu hannun ya buɗe mana ke duniya ɗaya ba abin da muka tara duk za mu tafi gidan da ba a amfani da dukiya ko kuɗi da zai shigo ya riƙe alama ne zai tara da zai mutu kuma sai tafi hannun a buɗe haka ba kowa yana wani an garibin min kusurin muzakhrafatin ila baiti turabi fayuda fihi mahjuran wahidan ahata bihi shuhubul iqtirabi haka za a dauke shi a kai shi a sa cikin guri ciki kadai tilo ba aboki ba abokiya ba abokin shawara ba mai taimako ba kowa sai ibada sai to me hukuncin wanda ya faɗo bayi da rai za a yi masa sallah wala yusalla alaman man lam yastahilla sarikan duk wanda ya faɗo duniya aka haife shi bai wannan ƙaran ba ya zo a matacce ba a yi mai sallah ma'ana aka yawan tambaya shin za a yi wa ɗan da ya zo duniya ba rai sallah ko ba za a masa ba malam mai risala Allah ya masa rama ce ba a yi masa sallah wala ya risu wala ya rasu ba zai ga dama ba za a gaje shi ba ya da bai da rai bai da rai bai zo da rai ba wa yukurahu an yudfana as-siqtu A makaruni ne abin ne wato dan bari ne a sikat wato wanda ya fito daga cikin mahaifiyarsa min ta tamami khalqihi ci halittarsa bata gama cika ba to ya ce ba a so abin ne shi a ina duri a gidaje ka san akwai masu binne yaya a gidaje ko sai a ce tun da yaro ne bai girma ba bari a binne shi a gida malam yace makaruhi ne wannan bai da kyau ina fata ana fahimta yawwa yake cewa sannan kuma dangane da wanke yaro wala ba sa an rassila an-nisa'u a sabiyya a babu laifi mata su wanke yaro karami ibna sittin sittin sinina dan shekara shida au sab'in ko dan shekara bakwai ko yaro namiji ne in dai dan shekara shida ne ko bakwai mata za su iya masa wanka kawai amma in sun je makaranta ولا يغسل الرجال الصبية الصبية ماذا mutum namiji baya wanke yarinya karama ina fata ana fahimta wasu malaman suka ce idan shayar da ita ake yi ko karamar yarinya ne bata girma ba haka karama sosai to wannan ba laifi wani zai iya wanke ta amma in yarinya ta dan ta da dan girma yarinya ce amma ta dan girma ma to gaskiya bai halatta namiji ya wanke ta ba waqtulifa fiha in kanat lam tablug idan yariya ta fara girma amma bata balaga ba to gaskiya nan ka akwai sabani a gurin malamai an tushtaha dan ana jin tsoron kada a yi sha'awarta zai iya yiwa a zo mata wanka a yi sha'awarta ko ce an tufshaha wal awwalu ahabbu ilaina malai yace gaskiya dai na farko din shi yafi soyuwa a gare mu an gane ko mana kada maza su wanke su ne mata ko da yara ne sai dai in kanana ne can can Allah ta'ala abu zai da alƙirawa yake cewa rahimahullahu ta'ala babu fi asiyam wannan babi ne da yake magana akan azumi yanzu zai mana magana akan tabbatan watan azumi mala yace wa sawmu shahri ramadana faridatun azumin watan ramadana farilla ne yusamu li ru'yatil hilali ana yin azumin in an ga wata wa yuftaru li ru'yatihi kuma ana sha ai sallah in an gani ba sai kowa ya gani ba in dai an ce an gani amintattu sun ba da labari an gani shikenan kana thalathina yawman aw tis'atan wa ishirina yawma kwana talatin yayi ko kuwa kwana ashirin da tara yayi fa in hummal hilalu idan wata ɗin ya samu girgije bai fito ba fa yu'addu thalathuna yauman to za a irga kwana talatin min hurrati a shaharin ladhi wato da wato farkon daga farkon yance gurra ana nufin farkon watan da ya gabace shi ma'ana sai ku faro irge in ya cika kwana talatin ko ba a ga wata ba kawai a kama azumi sun mai samu sannan sai azumi wa zalika fil fitr haka idan kun zo sha a farkon fara azumi haka za a yi A الشهر الذي قبله غرة الشهر الذي ku fara kalmar gurra farkon wata. farkon watan da yake kafin ramadan wanne wata ne sha'ban ko to kun zo 29 sai ba ku ga wata ba to sai ku faro irge tun daga farkon sha'bana idan kwana ya cika 30 to ko ba ku ga wata ba ku je ku yi azumi ha kuma wajen sha ba. idan kun zo 29 ba wata bai fito ba sai ku fara irga shi tun daga wurin ramadan din kenan farkon watan ramadan in kun cika talatin sai ku sha wannan sai dai a wata ƙasa muka a najeriya ba a wannan kullum sai an gan shi insha Allah Allah bai mana ne kyau wa kadhalika fil fitr to dangane da niyya kuma a azumi yace wa yubayitu siyama fi awwalihi ana ɗaukan niyyar azumi ne a kwana da ita tun a farko malamai sun yi sabani shin niyan azumin wata ramadana duka za ka haɗa kamar misalin da an ce an ga wata da wannan dare din kafin a je Asubayi. za ka ce kayi niyan yin azumi guda talatin ko ashirin da tara ya wadatar sauran kwanakin ba sai ka tashi da niyya ba shine abin da mai risala ya tabbatar wa ba alayhi albayatu fi baqiyatihi baya kansa sawai kullum sai ya kwana da niyya yau kayi ramadana daya kuma duk sai ka sake wata niyya kuma azumin gobe sannan sai ka sake wata walaysa alaihi bayatu fi baqiyatihi wasu malaman kuma wato kaga a wannan ra'ayin eh, suna ganin cewa idan kai niyya kwaya ɗaya ta wadatar kenan wasu malaman kuma suka ce azumin ɗaya ga wata daban yake da na biyu ga wata na uku ga wata daban yake da na hudu ga wata don haka kowane azumi sai ka daukar masa da niyya dan manzon Allah ya ce la siyama liman lam yubayyitin niyya babu azumi ga duk wanda bai kwana da niyya ba duk wanda bai niyya ba da daddare ya kwana da ita sai yi gari to azumin su bai yi ba to idan aka duba mashakka da kuma a wasu nasoshi din da dalilai wannan ra'ayin da mai risala din ya faɗa ra'ayi ne mai ƙarfi yana da kyau an gane ko za a iya yin niyya a wadatu da niyya guda ɗaya amma suka ce mustahabi ne kullum sai an sake niyya din wannan mustahabi ne kamar yadda ya zo a wani ra'ayi cikin rayuka na su malikiya din wasu kuma suna ganin cewa kullum sai an yi an gane ko kamar yadda yanzu cikin fatur rabbani mai irshadu salik ma ya kawo ɗaya kenan ce wa min sunnati fitar ruwa yana daga cikin sunna gaggauta shan ruwa malam sunna shine rana tana fadawa ka sha ruwa ba za ka tsaya kana jiran lada ladanin unguwar ku ba wai sai ladani ka san ladani sai sun sha sun koshi ba suke kira wai sai mutum ya ce shi bai sabawa in an kira sallah sai ce a ladanin su wane ne waɗannan azumin su daman na biyu ke ne na rana bai faɗi ba iya in ta je bayan biyu ke kan suke kira sallah Allah ke wa ta'khiru sahuri shi kuma sahur ana so ai a jinkirta kar ka tashi karfe biyu ka cika jakarka ba sahur kai ba a ka bari sai karshen dare dama shi da sahur din ai wa in shakka fil fajr mai risala ya ce idan mutum ya shakka dangane da alfijir ya keto ko bai keto ba wala ya akul to kar ya ci kai ne ka zo za ka ci abinci kana to alfijir ya keto ne bai keto wani ya keto to zarka ci an ce a jinkirta yin sahur ne in shakka ba ta shiga ba in shakka ta riga ta shiga kuma shi kenan ina fata ana fahimta to amma mun gaya muku cewa ya tabbata hadisi manzo Allah ya cewa wanda ya tashi yana cin abinci yana cikin cin abinci bai farga ba kawai sai alfijir ya keto masa annabi ya ce ka ƙara ka hanka ka ci ka ƙoshi sannan ka ɗauko ruwa ka sha ka ƙara da shi shi ne abin da ya tabbata suna amma wasu kuma sun ce wallahi sai ka rama azumin ka ya kare wannan rufusa ce annabi ya bayar ina mata ta ana fahimta sannan an hana yin azumin ranar shakka wala samu yawmu shakki ba a yin azumin wato ranar shakka ko wace rana ce ranar shakka ah? ranar 29 wanda ake laluban wata sai wani ya ce kai gaskiya barin da ya raba kafa kai zan yi azumin nan in Allah ya sa an gan shi dai ko ba abin da yi in ba ba a gan shi wa na shi a nafila <laughs> in an gan shi shi ya zarce kenan to wannan wala yi samu yawm shakki haramun ne kamar yana cewa ka anya watan nan an ganci kuwa a wannan maganar jahilai wannan ai ba a dogara ita ba hmm. in dai an ba da sanarwa an gani an gani mala ana ganin watan ai daidai gwargwado ana gani alhamdulillah illa iyaka kawai dai mu dai watan namu ne na Najeriya yana da ban mamaki <laughs> a yace liyutata bihi min ramadana dan a kewayo da shi wai ko zai shiga ramadan dan raba kafa kenan wa man sama hu kadhalika lam yujzihi duk wanda ya azumce shi kamar haka to azumin sa bai yi ba wa in wafaqahu min ramadana ko da ko ya dace na ramadan din ne wa liman sha'a sawmahu tatawuan an yaf'ala imamu yake cewa wanda ya ga dama zai azumin nafila a wannan rayu shakkin to ya iya yi to amma nan ma a malikiyar ma an hana an ce kada a yi wannan azumin don saboda ne saboda jahilai za su ɗauka na ramadana ne ina fata ana fahimta to kun ga kina a ma ana samun bambancin ra'ayi wa man asbaha lam ya'kul wanda ya wayi gari bai ci abinci ba wa lam yashrab bai sha ba thumma tabayyana lahu anna zalika al-yawma sannan ya bayyana gare shi wannan rana din min ramadana cikin ranar ramadana ne lam yujzihi to fa wannan azumin fa bai mai ba ka gane malam misali ka wayi gari gobe da safe da rana ko karfe goma ba ka je kasuwa kai dai baka ci abinci ba ko baka sha ba kai sai ka jana ta aiki an ga wata a ah, baka tashi azumi suka ce a dan Allah an ga wata sai ka ce a to shikenan ni ban ci damar ba komai ba na riga na zarce lam azumi bai yi ba saboda me annabi ya ce la siyama liman lam yubayyiti niyya babu azumi gaban da bai kwana da niyya ba da haka wannan magana akwai hadisi akan ta to ya zai yace waliyun yumsik anil akali ya kame ya daina ci fi baqiyatihi a sauran ranar ya daina ci wa yaqdihi sannan kuma zai ya rama daya bayan sallah ko da zai wahala ah da mun ana wa azumi ne ba a wahala a irin kamar yana jin masu komin yin wanda yake ji sai an ga zai mutu ne sai a kwara masa ruwa an gane ko to wane ne kuma ba dole bane sai ya insaki na ban gane ba ya ci abinci ne a ranar bai san ramadana ba ne ba komai a kansa ok ya sani sai ya ci ya saba wa Allah dan ya saba wa alfarmar ramadan an hana a ci abinci da ranar da ramadan sai ga ashabul azar buta uzuri ai gashi nan zai faɗa ga waɗanda ba dole bane sai sun yi imsaki wa idza qadima al musafiru muftiran idan mai tafiya ya dawo daga tafiya yana shan abin sha ko cin abinci baya azumi ka dawo daga abuja kuma ana azumi a kano dama matafi ba ina ce baya azumi ba ko yana baya azumi to au tahuratil ha'idu ko mai jinin al'ada ta tsarkaka an yi azahar sai jini ya yanke mata ta wanka ana ɗaukar niyya da azahar ne to naharan da rana falahum akalu suna da dama su ci abinci kawai saboda suna da uzuri ya dawo da tsakar rana ya dawo ya dawo daga abuja ko ya dawo daga maiduguri ko ya dawo daga Amerika ko ya dawo daga ingila da rana ne ya ci abincinsa ko mai jinin al'ada ita ma ta ci fi baqiyati yawmihi ma a sauran kwanakin a cikin a sauran kwanan to sannan kuma ya yi magana akan karya azumi na tadawu'i wa man aftara fi tatawu'ihi wanda ya karya azumi ko ya sha ruwa a azumin sa na tadawi na lada ne malada amidan da gangan au safara fihi ko yayi tafiya a cikin yanayin azumi na nafila fa haftara sai ya sha ruwa li safari saboda tafiya fa alaihi alqada sai ya ramuwa wa in aftara sahiyan idan kuwa da rabkan ruwa ya karya azumin nafila fala qada alaihi babu ramuwa a kansa bi khilafil farida amma sabanin na farilla to wannan magana ta Abu Zaid Allah masa rahama ta saba wa hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi as-sa'imul mutatawwi'u amiru nafsihi mai azumi na nafila fa shine sarkin kansa in sha'a amda wa in sha'a aftara in ya ga dama ya ci gaba da azumi in ya ga dama ya karya yanzu ka ɗauki azumin ka na litinin kawai kana zuwa gidan abokinka sai ya fito da gangariyan abinci bai san kana azumi ba namun kaji da zakaru da komai da komai da kayan makulashi watakila kai kuma ma ka ɗebi kusan shekara ma baka baka yi kulla alaka da naman kazan ba ga dama ta samu kuma kaga tabbas in baka ci naman nan ba ya riga ya wuce ma ya halatta ka karya azumi na nafila ne ina fata na fahimta malam wanda yake ji wai to amma in zai baka dama kai take away kuma to sai ka je ka rike azumin ka ha kawai in ka dama zaka iya kare azumin nafila ha kawai dan dama ba na dole bane ba haka annabi ya faɗa as saimul mutatawwi wa amiru nafsihi an amda wa sha aftar to tafiya kuma azumin farilla ma idan kana yin tafiya aka ce ba dole bane a kanka kuma a zo a wajabta maka na nafila da wannan magana sai a dan layi akan ta Allah masa rahama ta saba hadisi to ya halatta mai azumi yayi aswaki ko yayi kafo ko kuma idan amai ya kama shi sai ce wala ba bi siwaki lis-sa'imi ba laifi mai azumi zai iya aswaki fi jami'i harihi tun daga farkon rana har zuwa karshe kai asuwaki ka goge baki amma a ji tsoron yin amfani da makilin mai ɗanɗano wala tukurahul hijama kuma ba laifi zai iya yin a kaho shine hijama illa khifata tagrir sai dai idan yana jin tsoron wato zai shiga hali na wahala shine tagrir an gane ko ma'ana zai shiga cikin garar ta yadda zai sa azumin ya karya ka wani an mai kafo an zuki sa sai kuma ya fita daga hayyacinsa wa man ra'ahu alqai'u wanda wanda amai ya rinjaye shi shine alqai'u zara'ahu ay sabaqahu fi ramadana a wata ramadana fala qada'a alayhi babu ramuwa a kansa duk wanda amai ne ya rinjaye shi ba ramuwa a kansa dan mutum yayi amai baya rama azumi sai dai in kuma in ne zo ya amai din ya manta ya hade wani abu wa in istaka'a wanda ya jawo aman da gangan shine istaka'a faka'a istaka'a ya kirkiro amai din faka'a kuma yayi amai din fa alaihi alqada'u to wannan fa sai yayi ramuwa kaga wanda ya amai ba da gangan ba ba ramuwa amma wanda ya kirkiri aman da gangan yayi to sai ya rama amma mai ciki fa da wanda take shayarwa ko dattijo yace wa idza khafatil hamilu idan mai ciki ta ji tsoro alama fi bataniha ta ji tsoron abin da ke cikin cikin ta zai iya wahala saboda dalilin azumi aftarat ya halatta ta sha kenan mai ciki ba dole bane sai ta azumin ramadana ta iya sha walam tut'im kuma ba za ta ciyar ba wa qila tut'imu wasu malaman sun ce za ta ciyar in ta zo ramawa wasu ka ce a ranar za ta sha amma ta ciyar walil murdi idza in khafat mai shayarwa kuma in khafat ala waladiha tana jin tsoron ɗanta zai iya shiga wahala mama zai kafe masa saboda tana azumi walam tajid man tasta'jiru lahu bata samu wanda za ta ɗauki hayar wato ta karɓi hayar shayar da ɗan ba ba ta samu dama ba aulam ya kabal gairaha ko yaron baya karban nonon in ba ba uwarsa ba an tuftira ya halatta ta sha wa tut'ima kuma idan ta zo ramawa ta ciyar wa yusahabu lishaykhil kabir an so ga tsoho dattijo tsoho tukuf Iza aftara in ya sha azumi an yut'ima ya ciyar wal it'amu fi hadha kullihi muddun wannan ciyarwa din da ake yi duka gabaki daya ana ciyar da muddi ɗaya ne an san mudu ko yawa muddu daya ala an kulli yaumin yaqdihi wato kowace rana guda ɗaya a a a da ya kamata ka rama to za ka ciyar da mudi guda ɗaya a wancan ra'ayin na mai risala cewa aka yi mai ciki idan ta sha za ta ciyar ne kawai kun ga kenan ta ciyar ba za ta rama ba a wasu kuma suka ce gaskiya ba ba ciyarwa za ta yi ba ta bari sai ta rama wasu cewa suka yi kawai inda tana ciki tana jin tsoron abin da zai same ta to ta bada daidai wannan mudi din guda ɗaya sannan kuma sai ta ci abinci kawai wannan shine amma sai yake cewa wa kadhalika yut'imu man farrata fi qada'i ramadana duk wanda ya sakaci shine farrata yayi sakaci wajen ramuwar ramadana bai rama ba hatta da kada da kala alai ramadanu akhar har sai da wani azumin wata ramadan din ya zo ana bin sa wani bai rama ba to wannan shi kuma in ya zo zai yi ramuwa kuma zai ciyar amma wala siyama ala sibyani babu azumi akan yara hatta ya talimal gulamu sai yaro ya fara mafarki ya balaga shekara sha biyar in sama wata hidul jariyatu yarinya kuma sai ta balagarta sai ta fara jinin al'ada ina fata ana fahimta wa bil bulughi a a'malul abdani faridatun faridatan idan yaran sun balaga yara yan mata sun balaga to dukkan ayyuka na gangan jiki da ake yi to wannan wajibi ne dole sai sun yi su a matsayin farilla قال الله تعالى الله يتي وإذا بلغ الأطفال منكم الحلمة فليستأذنوا يا رانكو idan sun balaga sun kai lokacin mafarki to kar su rinka shiga dakunan ku babu izini kada yaron ka kato kawai rinka afko maka daki wannan rashin tarbiyya kenan lallai ka koya wa yaron ka duk inda zai zo ma ya ce assalamu alaikum baba in shigo in kace dakata kai to ya tsaya dan wata zai maka illa gaskiya ne malam wasu aka ce wai wai tun ne kana kwance a ɗakin ka wataƙila da kai sai gajeren wando gida kana kwance yanayin da akwai lokacin da ka so iyalin ka ma ba za ka so ta ganka ba kai ka kwanta ka bar dakin ka da yake baka yi wa gidanka ka'ida ba yaro kai sai zo ba ka da ka ana sallama sai ka ji a'udhu billahi fita kai ka ga ba ce wannan da ka kafa musu ka'ida za ka ce ɗaki na kar wanda ya rinka shiga ka koya uwar ke kar in sake gani wani yaro ya shigo min nan ba sallama da wasu ma suna da dabara yara inda yaran suke ganawa da su daban ne ainihin ɗakin kwanan ka bai kamata ka bar yaran ka yana shiga ba sai dai in karami ne wanda bai da wayo amma yaran da ya fara wayo to bai kamata ya rinka ganin ka ma akan gadon ka ba ku gane a falo kawai abinda muka faɗa na daidai Allah shi ma mulada wanda muka yi na kuskure Allah ya fi mana